yanzu ne da karfin tsiya sai an tursasa wa 'yan najeriya amincewa da sabon farashin man fetur a daidai lokacin da dangote ya fara sai da tacicin mai shi kuma kamfanin nnpc ya fito da jaddawali da ke nuna yadda farashin man dangoten ya kamata ya kasance <laughs> to dalilan da suka sa mutane suke murna da samar da wannan kamfanin gwate su ne na ɗaya matatan najeriya ba sa aiki dole sai an shigo da tataccen mai daga kasashen waje wanda gwamnati ta ce dole ya fi tsada ko saboda albashin turawan da ke tace mai da kuɗaɗen safararsa bari ne muku da za ku gane gado da kujerun da aka shigo da su da ƙasar turkiya sun fi na gandun albasa tsada haka zalika madarar ƙasar waje ta fita gida tsada kun ko da wannan man namu ne a gida ake haƙo shi sannan a tace shi a gida kuma mutanen mu ne suke aikin sannan babu kuɗin safararsa kansa daga wata ƙasa dole fi na kasar waje sauki dalili na biyu da mutane suke murna dangane da kafa wannan kamfani na dangote shine talauci zai ragu saboda man fetur shine makamashin da ake amfani da shi wajen samun wutar lantarki wanda masana'antu suke amfani da shi kuma idan sun sayi fetur dan nan da tsada to kayan su zai yi tsada haka zalika safarin mutane da kaya shi yasa idan farashin mai yi sauki to farashin komai zai ragu dalili na uku shine ƙara samun kuɗaɗen shiga ga tattalin arzikin Najeriya wannan yana da sauƙin fahimta idan man dangote ya sauki to kasashen Afirka da ke sayan mai a wajen kasashen yammacin duniya za su karkata cinikinsu zuwa najeriya wannan zai karo wa najeriya kudaden shiga kudaden da da can wajen kasashen yammacin duniya suke zuwa idan kuɗi ya waita a gari to masana'antu za su karu kayan rayuwa su karu kuma talauci zai ragu kamar yadda muke gani a singapore hong kong da korea sai dai kamfanin nnc ta ce ina billahi lazi hakan ba zai faru ba da farko dai ta ce man dangote ba shi da kyau shi kuma ya zubo man a roba ya kawo mutane domin su gani kuma ya ce karya suke sai ta kara dawowa ta ce a idan aka bar dangote ta ce man nan zai tsawwala kuɗi zai tsawwala farashi zai ƙara tsada mutane ba su iya saya ba shi kuma fito ce ƙarya ne kuma NNPC ɗin ita ce ai aboye take mishi kama karya wajen tursasa shi akan farashin da take so ya sayar to me yasa ya kamata mu duba NNPC din na farko dai kamfanin jarin hujja ce wadda a yanzu mafi yawancinta ta komo hannun Owando Owando kuwa kamfanin tulumbu ne da ya kafa ta yin amfani da kudaden filayen jihar Lagos a lokacin da yake gwamna to yanzu haka wani NNPC da tulumbu ne yake da iko da ita kuma yake da matatan mai amalta tana kuma da dangantaka na kashe mu raba da wasu kamfanonin yammacin duniya waɗanda da su ake sata ɗan yaman Najeriya suna tafiya daga su ƙasashen suna tacewa suna suna kawo NNPC din ita kuma tana sayarwa mutanen ƙasa Gracias. bari na sauwake muku abin tulumbu mai owando da nnpc yana haƙowa da kuma sata ɗanyen mai yana rabawa iyayen gidan shi turawa waɗanda za su iya yi masa illa idan bai saurare su ba saboda haka ba zai taɓa bari farashin mai yayi ƙasa yadda zai kashe mishi da kuma su abokan nasu ko iyayen gidan nasu kasuwa ba shi sa suka kaide wa dangote farashin da suke so ya sai da wani tacaccen mai yadda farashin zai zama kusan ɗaya da nasu da kuma ba zai kore su daga cikin kasuwar ba to yanzu wani sabon salon jahilta mutane da suke yi shine suke cewa wai ai farashin tace mai a amurka ɗaya ne da na najeriya to tambayoyina su ne na farko tattalin arzikin najeriya da amerika ɗaya ne bar na sauke nawa ake biyan ma'aikatan da ke aikin tace mai kuma nawa ne ake biyan na najeriya mafi karancin albashin mutanen amurka naira dubu ne a wata na najeriya kuma naira dubu mai ɗaukar naira dubu zai iya cika tankin mai sau shida a najeriya kuma sau ɗaya kacal tambaya ta biyu a farashin ma amurka akwai haraji na jiha da ƙasa na sama da kaso goma sha ɗaya cikin ɗari jira jira jira jira jira jira jira jira mu a najeriya babu wannan harajin saboda haka suna so su ce mana da america neman gwata sai ya fi tsada aljanu ne suke aiki a matatan mar wannan shine yake nuna kamfanin tulumbu a wanda nnpc malta jadawalin nan suka fitar rainin hankali ne na karshe a karshe da tulumbu ya toshe kunnuwan ya rufe idanunsa a wajen rike kokarin talakawa da mutanen najeriya na dolen dole sai ya faranta wa iyayen gidansa ya ci gaba da ƙara sa wanda zai amfani da shi domin ya takarar ƙara neman zaɓe yadda ya yi wa jihar lagos ya kama titunanta ya saka torge target target ya shaƙe tattalin arziki ya mallake shi a Lagos yanzu abin da yake so Najeriya kenan ko me zai faru ya faru a wannan yanzu kuma da dam din ya fashe sai gwamnatin Najeriya ta ce a gwamnatin Barna gwamnatin Barna ta ce babu abin da zai faru mun je mun duba dam na Ado gaskiya dam ba ta karya ba sai kuma ga wannan yanzu kuma da dam din ya fashe sai gwamnatin Najeriya ta ce a ai ba lalacewa ya ba ruwa ne ya haura madatsar kamar yadda barawo yake haura katanga a takaice gwamnati ta ce ba zai faru ba kuma yanzu da ya faru sai ta ce a'a ba sakaci ba ne to menene Dalibai kamar su Baba Gana A da abokansa a Ramat Polytechnic da ke Maiduguri sun jima da yin bincike kuma sun nuna ba a kula da wannan dam din Ana buƙatar cire yashin da ya taru a bakin madatsar da ƙarawa dam din girma yadda zai ƙara ƙarfi da kuma samar da dokoki na zamani na gudanar da dam din to wannan fa a shekara ta 2015 kenan kuma har zuwa 2022 a binciken da su mala baba gana gotti da abokansa suka a jami'a maiduguri sun bayyana cewa ba a gyara dam din ba kuma haka zalika wasu bangarorin da sun lalace kuma dam din yana rike ruwa wanda ya linka adadin da zai iya rikewa saboda haka nauyi ya yi mishi yawa amma kun ji abin da wannan jami'an gwamnatin ya ce kar mutane su tsoro ta, shanin Allah haka yake shi wannan da yake cikin AC a Abuja cewa ai kaddara ne kawai ba yin mutane bane hukumar albarkatun ruwa ta jihar Borno ga tambaya me yasa ko kashe sama da biliyan uku da miliyan ɗari biyar akan harkokin ofis kawai yayin da shi dam din nan yake da matsaloli iri-iri kuma ake ta kiran ku akan ku tashi ku gyara shi takardu da yanzu haka suke ta yawo akan shafukan yanar gizo su nuna cewa tun shekara ta 2020 har zuwa 2024 kowane kowane shekara ana ware kudade domin gyara wannan damna. to ina waɗannan kudade. idan kun sace su ku fito ku ga wa jama'a saboda yanzu da yawa sun rasa rayukansu wasu kuma sun rasa komai nasu sakamakon sakaci ko kuma halin ku na beraye banda a dam akwai kuma tsofaffin dam da yawa da yawa waɗanda duk suna cikin halin kakanikaye kamar daɗin kowa dam a gombe chalawa dam a kano zobe dam a katsina kir dam a adamawa gobi dam a bauchi bakalore dam a sokoto da ma sauransu da yawa waɗanda duk sun haura shekaru talatin wasu ma har arba'in kuma suna cikin matsanancin hali to tambayar anan ita ce shin gwamnatoci suna kula da waɗannan dam damdam din da yanayin su ko kuma su ma za su jira ne sai wani ibtila'i ya faru su fito su yi wa jama'a karya to shi dai dam wanda aka fi sani da madatsan ruwa yawanci rafi ne wanda ake tare shi ana amfani da rodi da kankara da siminti ko kasa domin a tara ruwan a baya kuma wannan ruwa ana amfani da shi ne domin tara ruwan noman rani ko kuma samarwa al'umma ruwan sha ko kiyaye ambaliyar ruwa ko samar da wutar lantarki da ma wasu sauran kan da yawa To ta yaya da muke taimakawa wajen rage ambaliyar ruwa? Da yake damuna abu ne wanda babu wanda ya san da zai kasance. Wani lokacin ruwa ya zo da yawa, wani lokacin ruwa ya zo kaɗan. To idan garuruwa ko ƙauyuka suna kusa da rafi kuma ruwan sama ya zubo da yawa, zai iya ambaliya ya lalata mazaunin mutane da gonakinsu. Shi yasa ake datsa ruwan a tare shi sai a ringa sakin shi lokaci zuwa lokaci yadda ba zai barna ba. To batun Alau Dam cikakkun bayanan da muke samu daga mazauna sun nuna cewa ruwa fa yana taruwa sosai a wannan dam ɗin amma ba a sakin shi yadda ya kamata har ya ishi mutane su yi noman rani kuma ba a faɗin ma lokacin da za a saki sai sanda aka ga dama saboda haka rashin aiki da shi shine tara masa ruwa kuma wannan tara masa ruwan da yake yana tura shi sai yana ƙara tsofar da shi sannan fa dam ɗin idan dai har aka amfani da su yadda ya dace a iya noman rani mai yawa wanda zai yi maganin tsadar abinci da yunwa zai kuma rage matsalar makiyaya da manoma saboda za su samu ruwan da za su ringa baiwa dabbobinsu da ma abinci ba sai sun tafi kudancin ƙasar ba saboda haka dams za su rage mana matsalar tsaro musamman wanda ya shafi makiyaya da manoma haka kuma dams din za su samar da wutar lantarki kuma kowa ya sani wutar lantarki na taimakawa wajen samar da sana'o'i bunƙasa tattalin arziki raya masana'antu da rage tsadar kayan masarufi to ko gwamnatoci za su kula da waɗannan dams ɗin da gudanar da su yadda ya dace yanzu dai mu kalli makarantun firamare da asibitoci da motocin gwamna da gidajen gwamnoni idan waɗannan shugabanni ba su kula da makarantar firamare ba wanda shi ne gimshiki na ci gaba da tattalin arzikin kowane al'umma to me zai sa ku su kula da dam ku rubuta mu a comment section balabulu yanzu farashi mai ta kai dubu daya mutane bakar wahala suke shi karka damu za su saba me yasa ka ce haka ka tuna sanda mai yake naira sittin da bakwai na tuna ba yanzu sun saba ba haka ne ko ka manta lokacin da dala daya yake naira dari da ishirin ban manta ba ba yanzu sun saba ba ga batun ilimi ilimin banza ni da ban yi karatu ba ma Chicago ne ya bani daga du bale ni Najeriya. Ai kuwa yanzu sun fara sabawa da jahilci. Aha mutumi na kana ja. Ga lalacewa asibitoci. Shi ma sun saba. ga albashi karami ga fa albashi sai kara rage daraja yake yanzu eh, baya iya susa ya komai da shi wallahi yanzu mutane miliyoyi da yawa sun daina sayan tiya tiya na abinci to ai abun da nake tabbata kenan tun takarar zabe yau mutumi na a rage musu karfin samu kuma a kara ba komai kudi da haraji a takaice dai su kara talaucewa yawa ka gane bala bulu na waje na to amma idan wahala ta musu yawa ai za su mutu to kowa ba zai mutu ba haka ne to amma tun da mutuwa wahala ce ta kashe su kaga ai za su shiga aljanna washe aljanna ai malaman kasar na mu suke yadda mu da yalanmu muka sace arziki da dukiya 'yan najeriya haka muke fata malaman za su yi mana addu'a mu da yalanmu mu cika aljanna su kuma talakawan najeriya fa su gane jira jira jira jira jira jira yanzu bayan mun gama wahalar da 'yan najeriya a duniya ba mu damu ba kuma idan sun shiga wuta za su saba ɗaya daga cikin dalilin da yasa nake son malam nasir ɗan rufa'i saboda irin gyaran da ya yi a jihar kaduna a takaice a nahiyar afirka baki ɗaya sai an sha wahala kafin a samu wanda ya irin gyaran da ya yi bari ba ku misali kalli wannan makarantar ta zamani sunanta lgea primary school 2 a karamar hukumar giwa da ke jihar kaduna ni dai ban taɓa ganin makaranta da ta burge ni kama wannan ba wannan staff room din na zamani shi ma community health center ce ta ba wa malamai aro Ga shi su duk sun jike su ma ɗalibai ba a bar su a baya ba wajen shan wannan roman demokradiyya saboda ajujuwan nasu saboda tsabar zamanantakarsa saman ma a buɗe ke da za su iya ganin rana da taurari da wata su karanci kimiyyar sararin su subhana idan kuma rana ta yi zafi sai su koma inuwa su samu waje ɗaya su lammakale har sai rana ta sauka tukunna sannan a komo a ci gaba da karatu ruwan sha tsaftatacce mai kyau na zamani kunga a inda suke zuwa suke biya ribansa sannan batun kewaye ba haya ko ban ɗaki gashi nan kun gan shi ba ruwanka da maciji wanda ma taɓa rubzawa da wata malama tun daga lokacin aka daina amfani da shi saboda tsabar tsaro kuwa na makarantar mai gadin ma an sallame shi tun zamanin yan rufa'i saboda haka yanzu wajen baya bukatar mai gadi albashin malamai masu nce naira dubu arba'in da ɗaya masu digiri kuma naira dubu arba'in da biyar saboda tsabar mahimmancin wannan makaranta tun zamanin malam nasir yan rufa'i ya ba da naira dubu ɗari hudu domin a mata yan gyare-gyare kuma tun lokacin ba ƙara tura musu ko naira ɗaya ba naira dubu ɗari hudu a shekaru tara motar da dan nasir yan rufa'i bello yake tukawa mercedes benz g-wagon naira miliyan 200 take saboda haka sai an ninka kuɗin da aka tura wannan makaranta a shekaru tara sau 500 sannan za a iya sayan wannan mota guda daya sorry ban san me yasa nake gaya muku wannan ba a halin yanzu dai ga gwamnan jihar nan obasani zaben da yan rufa ya yi domin ya maye gurbinsa kuma ya ci gaba da ayyukan alheri da ya fara ga kuma shugaban karamar hukuma. al'ummar ga kuma sanatar wannan yanki sun yi kokari sosai wajen tabbatarwa makarantar ta kasance ɗaya daga cikin makarantu mafi kyawu kuma na zamani a duk nahiyar afirka yiwuwar wannan wata mai alfarma mai daraja ina mana murnar shigowar wannan wata mai daraja ina wa mai gida na alhaji abubakar sadiq dan gaske murnar zagayowar wannan wata mai daraja ubangiji Allah ya baka ikon yin maulidi yadda ka saba yi duk shekara albarkacin annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ku masoya annabi masu son yin maulidi to ga watan ya zagayo fa to wannan watan watan nan sunansa watan hawan jinin bara gurbin wasu malamai wanda suke kin annabi suke cewa da kin maulidi to ko ka so ko kar ka so billahi lazi la ilaha illa huwa maulidin bauchi ma ya ishi mai kin maulidi ma ishara kullum sukan maulidi ake kuma maulidin da farfadowa yake mu dai maulidi wallahi sai mun yi wanda zai fito ya ce maulidi ba kyau to wannan da shi ya gani mu mun san a kowane tafiya a kowace tafiya akwai abin da babu kyau wanda musulunci ya hana yes na yadda a maulidi akwai kurakuran da ake yi da dama irin zagayen nan da matasa suke yi suke rawa suke waye-waye ni na yadda da wannan na san wannan ba kyau dan ba zai yi ba ranar zagayowar murnar haihuwar manzo Allah a buge da wannan rawa-rawan na yadda wannan ma ni na confirm ina ɗaya daga cikin masu sukan irin wannan ma maulidin amma maulidi da za a tara bayan Allah a ringa faɗa mana ah, mu'ujizoji da wannan na annabi Muhammadu da siffofinsa na haba da Allah ai mu baka isa saka zare mana wannan maulidin ba kuma billahi lazi la ilaha illa huwa shi abu fata isa da Allah ya sa kama da alkhairi duk lokacin da za a yi maulidin dutsen ta shi idan ba sai na ba Kano na zo ba Allah ya dinan dan in ga yanda ake soyayyar annabi na bocin mashan mata ta aka ba na kusa amma na ga bidiyo na ga masoya annabi Muhammadu kullun dada prostration suke suna daɗa dada karawa kansa tension kana can mahaifinka mahaifinka barawo ne ya riga ya saci kwan zabi maciji ya sare shi ka zo kana gaya mana wai wai annabi muhammadu wai molidi. maulidi ba za ba kariya ne ba kai sabo wallahi wallahi sai mun yi maulidin annabi ba wanda ya sai hana mu yin maulidin annabi wallahi sai dai ba mu da rai ka gama kumfar bakin ka ka gama zagin maulidin mu dai sai mun yi dama fakai cewa za ka yi da gangan kin annabi ne a zuciyarka kawai maulidi kuma Allah ya ba mu ikon yinsa da kuɗinmu da ƙarfinmu da tunaninmu insha Allahu duk inda za a yi maulidi in dai na faɗakarwa ne mu muna nan gaba gaba ko ka so maulidi ko kar ka so maulidi ko ka zagi maulidi mu dai maulidi sai mun yi mun taso mun ga iyayen mu na yi kuma sai mun yi Allah ka ban mu da son fiyayyen halitta dan alfarma annabi Alhaji Sadiq Abubakar dan gaske yanda kake maulidin nabiyu duk shekara Allah ya ba ku ikon yi na wannan shekarar Allah ya baka ikon yin wannan maulidin a wannan shekarar dan alfarma annabi Allah ya baka lafiya da arzikin da zaka yi wannan maulidin naka muna nan zuwa insha Allah jama'a muna gayyatar yan uwa da abokanai maulidin mu na wanda muka saba yi ko da yaushe a bacirawa kofar gidan Alhaji Sadiq Abubakar dan gaski za mu sanar a rediyo duk duniya ko ina a sani to wannan watan ya zo ba Najeriya ba kawai ba Kano ba kawai duk duniya wallahi tallahi har Amerika suna maulidi sai kai kawai bara gurbi tsinanne dan baka san annabi kawai ka fito kana da sunan malanta kana cewa maulidi haramun ne to ka gama haramta shi mu dai mun san muna yi mu dai sai mun yi murnar zagayowa annabi Muhammadu ko ka so ko ka ki ko ma me za ka yi baka isa ka hana ba saboda haka shi sa na gaya muku wannan watan watan bakin cikin takaici watan haukacewar gurbin malamai ne ya yi. wasu baragurbin malaman masu ci da addini da kuma masu kyan annabi wannan watan nasu ne mu kuma wannan watan watan mu ne na farin ciki Allah ka kara mana san manzo Allah Allah ka bar mu da annabi Muhammadu mu ko ka zage mu ko kar ka zage mu bi annabi Muhammadu sai Allah ya ba mu lafiyar da za mu yi maulidi Allah ka nuna mana na wannan shekarar lafiya Allah ka ƙara nuna mana na shekarar da za ta zo nan gaba lafiya Allah ka sa iya wa kanmu dan alfarma annabawa Allah ka iya mana ka taimaka mana mu iyawa kanmu mu yi maulidi Allah ka ba mu lafiyar da za mu yi maulidi dan alfarma annabi Allah ka ƙara ɗimbin masoya ga annabi Muhammadu Allah ka ƙara ɗimbin masoya ga mai son annabi Allah ka ƙara soyayya a zuciyar mai son annabi Allah duk wanda baya son maulidi ga ka gashi nan yayi ya dade bai yi ba ya daɗe bai ba Allah ka bar shi da ransa dan ya ringa ganin takaici irin wannan watan ka bar shi da ransa dan ya ringa ganin takaici a duk shekara in wannan watan ya zagayo maulidi dai sai mun in Allah ya yarda Allah ya ƙara mana san annabi masoyi annabi Muhammadu a bada himma wannan wata na maulidi ne wata ne na farin ciki duk wanda yake murna da samun fiyayyen halitta to zai taya mu murna a wannan watan na maulidi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana naku har kullun Ibrahim Sina na. ina neman da Allah duk inda za a yi maulidin nan na dutsen tashi ina so da Allah a sana'a social media don mu gani mu zo. sai mun ba da gudunmu wallahi mun tayi mun yi tattaki mun zo maulid muka tafi yawon banza maballanta na zuwa maulidin dutsen tashi insha Allahu muna nan Allah ka ba mu sa'a Suna na Fatima to mun ki kina kuka me ya faru da ke wace irin damuwa suna na fatima to mun ga ki kina kuka suna na fatima to mun ga ki kina kuka me ya faru da ke ina cikin damuwa ne shi sa nake wannan kuka irin damuwa Sabida an kashe min mahaifina, an kashe min mahaifiyata kuma ni ma an kama ni. To, ta yaya aka kashe mahaifiyarki, ta yaya aka kashe mahaifinki? Bari mu fara da mahaifinki. Cikin su aka fara kashewa. Mahaifiyata aka fara ɗauka. To, ba mu labarin yadda abin ya faru. an shiga cikin garinmu ne aka kashe kakana da yaran shi da ɗan shi sannan aka ɗau mahaifiyata aka tafi da ita ita ba ma kashe ta aka yi ba har yau wajen shekara hudu kenan har yau ba labarinta a ina kenan sabon birni kina magana sabon birni na bayan airport sai na hanyar birnin bayan eh. to wani lokacin da aka roke ta wani labari kuka ji kina an kai kuɗi sun ce a kai musu kuɗi an kai musu kuɗi da aka kai musu kuɗi suka ansa kuɗin ba su sako ta ba daga baya suka bugu waya suka ce sun kashe ta shi kuma mahaifina ba su daɗe da kashe shi ba cikin azumin nan ne suka kashe shi a gona to ya aka yi kuka samu labarin shi kashe mahaifin ya fita ya je gona ne da safe suna aiki sun ma gama aikin wajen dawowa sai ga 'yan ta'addar nan sun zo suka ce ya ba su kuɗi ya ce bai da kuɗi suka ce ya sauko su tafi da shi ya ce su ya guri suka ce ba za su haƙura ba a nan suka kashe shi suka ƙara gaba kamar wai ka muku wannan labarin da cewa an kashe mahaifin saboda akwai wanda suka tafi tare da shi gona su biyu ne suka tafi za a je a ɗibo kaya za a je a ɗibo dankali a gona to shi wanda suka tafi tare da shi ya gudu shi ne ya kawo labarin cewa ga can sun tare shi amma bai san halin da ake ciki ba haka aka yi ta ba su haƙuri suka ce sun ba za su haƙura ba dole sai miliyan goma ɗin nan za a kai a cikin haka ana waya da su ana waya da su dai ana addu'a ana waya ana addu'a cikin addu'a addu'a ce ta fito da mu ita ta fito da mu don gudowa muka yi rana an waye gari mun tashi sai suka zo suka ce an kawo kudin aka ce a'a da yake suna da yawa wasu suka zo suka ce an kawo kudi aka ce an suka ce to kashe mu za su yi wasu daga cikinsu suka ce ba za a kashe mu ba su ne ma suka rako ma hanya suka samu hanya muka dawo kashi ma na an kashe shi ma 'yan uwana ba su da komai to ko da ma aka riga aka je an tarar da gawan shi sun riga sun harbe shi yanzu kin fara ba da labarin ke ma an taba kama ki ya ake aka kama ki kuma wani yanayi kika kasance lokacin da aka kama ne lokacin da aka ɗau ta ne da muka je shine suka ƙara dawowa cikin garin sai suka tafi da ni mu takwas suka ɗauke mu suka tafi da mu daji wani tsawon lokacin tafiya kuka da kuma wahalarun da kuka samu akan tafiya yi tafiya sosai har mun gaji sannan kuma mun sha wahala sosai a cikin dajin nan a can gurin akwai wani musgunawa da suka muku da ko neman ko wani abu gaskiya babu amma dai mun sha wuya mun sha wahala kamar irin wahala wahala ta rashin abinci saboda tun da muka je haka muke kwana da yamma muke tashi ya aka kuka fito magana sun ce a kawo musu miliyan goma aka ce ba a da miliyan goma aka ce su rage suka ce ko kaɗan ba za su rage a ciki ba balabulu yanzu farashi mai ta ya dubu ɗaya mutane bakar wahala suke shi. ka damu za su